buya a gare mu ko kuma ana aiki irin aiki na rashin sanin hukuncin Allah a ciki wani lokaci ta wurin su masu neman auren su suke kuskure wani lokaci ta wurin su matan da za a aura za ka ga ta wurin su kuskuren ke zuwa ko laifi wani lokaci ta waliyai waɗanda su ne za su ba da auren wanda mijinta asalin wato ya mutu din Allah ta'ala ya ce wala junaha alaikum fima arratum bihi min khitbatin nisa'i au an fi anfusikum kuma babu laifi akan ku game da abin da kuka yi wa mata jirwaye da shi na neman auren su ko kuma kuka ɓoye a cikin zukatanku wannan yana ishara zuwa da cewa idan ana neman mace ana iya mata abin da ake ce jirwaye ne kaman wanka irin wani abu da zai ba ta signal ya ba ta na cewa anyawa na kuwa ba yana nufin yana ciki bane in na gama to wannan Allah ya ce babu laifi a ciki za mu ji yanda ake yin sa da kuma yanda ya dace sannan sai Allah ta'ala ya ce alima Allahu annakum fatadhkurunahunna walakin la tuwa'iduhunna sirran illa an taqulu qawlan ma'rufa Allah ya san cewa ku za ku rinka maganar su sai dai kar ku yi alƙawari da su na aure a asirce mun ji hukunci na nawa na biyu duk a ciki sai dai kar ku yi alƙawari da su a asirce wani zai ce karki gaya ma kowa amma da kin gama zan fito ina ciki ko makamancin wannan Allah ya san za ku rinka ambatansu amma da dai ban umurce ku ba ban amince ba ku yi asalin wato alkawari da su mata ɗin asirce abin da yake tsakaninku da ku da su sai Allah ta'ala ke cewa illa an taqulu qawlan ma'rufa sai dai in za ku faɗi zance wanda yake sananne a shari'a wannan shi ba laifi bane Allah ta'ala yake cewa wala ta'zimu uqdatan nikahi hatta yablugha alkitabu ajalahu kuma kada ku kulla igiyar aure da mata masu takaba sai dai faralin idda da wa'adinsa ya kare idan sun gama idda to wannan babu laifi idan mutum ya faɗi cewa yana neman auren su ta hanyar da shari'a ya dace amma lokacin da suke cikin takaba na jiran waɗannan kwanaki da muka faɗa jiya ah, arba'ata ashirin wa ashira, wata hudu da kwana goma a cikin waɗannan kwanaki da ɗai Allah ta'ala ce kar wani daga cikinku ya fito ya ambata mata yana santa da aure ƙarara kuma kadda ya yi magana ta sirri shi da ita da nufin si wata yarjejeniya kunga ita ma'anan za su yi laifin ta amince shi yasa a baya muka ce akwai abin da ya shafi ita akwai abin da ya shafi shi mai neman akwai inda kuma yake shafan su waliyai wanda suke asalin wato daga take karkashin su Allah ta'ala ce wa alamu anna Allah Alamu ma fi anfusikum fa'dharuhu wato Allah madaukakin sarki ce kuma kada ku killa biyan aure tsakaninku da su sun gama idda na wa'adi kuma ku sani lalle Allah ya san abin da yake cikin zukatanku dan haka ku kiyaye shi Me Allah ta'ala ke nufi da a kiyaye shi shine idan aka saba ma dokansa to za a ga abin da rai baya su bi ma'ana kuna iya yi a boye din ko ku haɗa baki a auren amma auren ya zo ya zama fitina da tashin hankali da rashin kwanciyar hankali wannan kuma duk ya bayu ne sakamakon ƙetare dokokin Allah da Allah ta'ala ce tara ƙetare su wa tilka hududullahi fala ta'taduha Allah ta'ala ce idan na shata layi na ce a tsaya a nan to su ne iyakoki na duk mai neman zaman lafiya kar ya ƙetare waɗannan iyakoki din Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa cikin hadisi ingantacce ce, ala likulli malikin hima ko Kowane sarki yana da iko da iyakansa akwai wanda yake lardinsa ne kasansa ne in wani ya shigo masa ana zaman lafiya ba zai yi ba shi yasa ga ko siyasa aka zo yi da mai cin da mai nema ya cin duka rikici ake yi wancan bai so ta kwace saboda shi mulki dama da karfin tuwo galibi ake karban shi to mulka man tasha wa zau kana fizgewa shi galibin wanda ke kan mulki baya so ya rasa shi shi yasa ake tausaya ma mutane uku na farko mutumin da ke shugabantar mutane ya dawo yanzu shi ake shugabanta abun bai da dadi. da shi ke cewa ayi, amma sai ka gashi shi ma a layi na sayinin ana mawa na barka da zuwa shugaban fati ya iso da shugaban kasan kasance yake yanzu kuma shine mai bin layi in ya zo ofis a ce ai ba kai bukin appointment ba alhalin da shi ake bukin dan a gaishe na biyu shine mutumin da yake da dukiya sai kuma ya zo ya zama talaka dukiyarsa ta kare wannan wasu malamai ma na ganin cewa ya halasta talakawa su dan tattara wani abu ko da su talakawa ne shi wancan mai dukiyar da ya samu karayan arziki a tara wannan kudin a bashi saboda yana iya fadawa kafirci ko wani abu na sihiri ko bokanci ko kuma ya zamto kullun yana cikin bakin ciki mafi karanci kenan amma shi talaka da dama bai taba gani ba balle hankalin shi ya tashi kaga da saukin lamari to shi yasa shi kuma wancan wanda ke da dukiya so da yawa zaka ga wasu na shi karkashin dukiyarsa to idan ya karye zaka ga gaba ɗaya tare da wasu ne suka samu kalayan arziki shi yasa an taimake shi bai zamto laifi ba Allah ta lace wa alamu anna Allah wa alamu anna Allah afuwun ghafurun halim kuma ku sani lalle Allah madaukin sarki mai sani ne mai yawan gafara wannan aya da kuka ji ɗan uwa ta yi magana ne akan abin da ya shafi neman auren matan da mijinta ya mutu kamar yadda muka ambata kafin shimfiɗa kafin kafin mu fassara aya din sannan kuma ta yi magana ne akan matan da aka sake ta saki uku babu dawowa irin sakin da babu komai a cikinsa kun san idan har an riga an saki mace to ana tsammanin ta yiwu akwai juna biyu tare da ita ina fata mun fahimci wannan ta yiwu kuma wata babu din shi yasa za ta jira ke ta kaba a gani cewa shin akwai ciki ko babu shi sannan kuma wanda aka sake ta saki uku gaba daya kaga wannan ita babu dawowa a ciki ita ma dole sai an jira an ga shin mahaifanta lafiya lau ko ko ta fito gidan wani da juna biyu kar a je a gauraye nasaba a kai ma wani dan da ba nashi bane shine hikiman da ke sa Allah subhanahu wataala yayi haka a karkashin ayan sai Allah ya halasta abubuwa guda biyu ya kuma haramta mana abubuwa guda biyu na farko Allah ya halalta mana mu yi jirwaye ne kaman wanka ga matan da take yin idda a cikin a take yin takaba a cikin abin da yake mijinta ya riga ya rasu ya halasta mutum ya yi jirwaye mai kaman wanka bi ma'ana wani sako wanda ka iya nuna kaman da alaman zai nemi aurenta ita da kanta tana iya jin haka a cikin zuciyanta amma ba tare da ya fito ya gaya mata ba saboda ba wuce ce jira ya huce shi ke kawo mene shi ke kawo rabon wani saboda haka akwai mata kuma wanda suke nagari musamman matan da mutuwa mazajensu suka yi so da yawa za ka ga wata ko tana da ɗan ji mutuwan mijin sai sa ta ligis ta fahimci rayuwa yanzu ko da tana da kafiya a wurin mijin baya wanda zai aure ta gaba tukus zai aure ta don duniya ta yi mata bugun shinkafin mahaifiyar shi ta fahimci cewa namiji tsada gare shi ta fahimci amfanin da ke ciki saboda idan da shi wanda ya rasu yakan kawo dan biredi ne wata rana a sa a jika koko a lallaba a hankali to yanzu ma sai ta jira yara sun sha a zuba mata a kofi ashe ka ga wancan mijin nata na baya sarki ne ashe za ta gane wannan mijin da ta rasa ashe da yawa ma neman shi suke yi ba su samu ba to a wannan lokacin za ta ga idan wani ya zo ya aure ta sau da yawa za ka ga ɗabi'unta sun canza sun zama nagari fiye da wancan duk da dai yanzu social media ya canza tunanin mata an mai da rayuwan wata wani rayuwa na ƙarya artificial rayuwa fa muke ba ta gaske ba wata rayuwa ce wanda kawai mutum zai zo social media zungura maka ƙarya sai ka je ka ido hudu da shi sai ka ga asali ashe wallahi tallahi duk ƙarya ne rayuwa that package to ka an kafa <laughs> wato packaging ake cewa haka ne ai kwanakin baya ko tarinya mara kunya da ta fito take ambata ita ba za ta ci komai sai dai miji ya sai mata tiza kuma ba za ta girki ba ai ga da aka samu yan wa inna alaikum lahafizina social media yan sa'idawa masu bacci da ido daya ana ruwan sama suna kirgawa su je dama da kuma ta suke idan kar ai ba su gani ba suka bita sai da aka kawo cewa mahaifiyarta ma dumaman tuwo tana ci tun daga ranar kai ka kara jin ɗuriyanta a social media fa halta rana min baƙiya ba wani labari saboda haka nan rayuwa gaskiya da gaskiya ne in za ka yi rayuwa kawai ka yi gaskiya wanda zai so ka yi so ka da gaskiyanka wanda zai ƙi ka yi ƙi ka don gaskiyanka wanda aka ƙi su domin Allah su kuma Allah yana son su to sai mene to Allah ta'ala ya halasta farko idan za a nemi mace to ana iya yin ruwaye ne kaman wanka sannan na biyu Allah ya ce mu ɓoye faɗayinmu a kan neman auren waɗanda muke so mu aure su idan sun gama takabansu Allah baya so a bayyana don gudun kauce ma fitina kun san mata fitina ne kai tun da ga annabi Yusuf ya juya ya danna da gudu to kai wani ustazin gari ne da za ka tsaya ka ce attaqwa hahuna ai Rijilai ne. eh ora Allah da kafa kawai eh. ya naɗa wanda aka ce ustaza za ka gudu da ce insha Allah ah, ai guduwa sunna ce in sun matsa ma faɗa musu annabi yusuf a mace ta matsa ma wai kaza za ka raka ta kaza za a yi kaza wa billahi allazi sai ta kai ka tabaru tunda ka ji annabi yusuf yana cewa wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bi su annabi yace zuciya na nema ta jashi. to kai waye babanka ne kam shin an taɓa maka wahayi ba ta yi ba shi yasa nan ba wanda zai keɓe da mace daga shi sai mace a cikin kufashe na uku su shedan to an ce ka ɓoye wannan nan kar fitina ta faru fitina ya zamto ita ɗin la'alla ba kai danginta suke san aura ma ba yanzu in ka sa ta bijire musu ka kyauta ba wasu suna ziga ƴaƴa su bijire ma iyayensu a wurin aure ba za ka gane illan wannan abun ba sai ran da Allah ya sa ka yi tsawon rai ka haihu ka haifi mace aka zo neman diyarka wani ko kawa ko saurayi ya ziga ta take maka biyayya ka tuna kai ka biya kudin hayan gidan da ta zauna kai ka biya kudin ragon sunanta kai ka biya kudin makarantanta kai ka ɗauki nauyin asibitinta suturan da ta sa shekara goma sha takwas har ta balaga ka aura ko sha tara kai ka biya yau kuma ka ce kaza nake so ita kuma ta ce ai wane da take so ba haka ya nuna ba ka ɗauki kanka ka sa a wannan matsayin da iyaye ke ciki ka ji abin ba shi da daɗi ko shakka ba kun sa akwai abu biyu sai a rinka sa daidaito a cikin su na farko lokacin da mutum yake matashi ka dage ka nemi na kanka ka iya ƙoƙarinka. iyaye kuma su matsa ma matasa matsa wanda ya wuce kima a wurin yin aure saboda galibi matasa sanda mutum ke matashi lokacin ke kokarin dafa inda zai tsaya da wuya ka ga wanda yake ready made kuma matashi ne mawuyaci ne galibi za ka ga mutum da sai ya bigi ɗan talatin da ɗoriya kai a najeriya ma ana makara har arba'in da ɗoriya ana cewa ba a yi kuɗi ba kai wani ma mutuwa yake babu da yawa ma ka ji ko to saboda haka irin wannan lokacin iyaye sai su duba su tausaya masu matasan musamman idan an ga matashi mai neman na kai ne ba malalaci ba ne. kar a matsa mishi saboda Allah shi ya san waye shi a gobe na biyu kuma su ma matasan su tausaya ma iyayen idan har Allah ya sa kasu rinka neman arha ya zamto cewa suna neman tiɗis ya zamto komai ya zo musu a sauƙi a'a mace fa idan mu ya ɗauka ya baka ɗiyar shi ba ƙaramin karrama ka yi ba ba ƙaramin abu mai tsada ya ɗauka ya baka ba galibin iyaye da muke gani ko da suna da wadata idan suka tashi auraswa wallahi malam za ka ga mutum sai ya girgiza sai ya girgiza saboda ga wancan gawa da yana jami'a ya kusa gamawa ga wancan ma yan mata yanzu su biyu ne dukkan su ɗaya tare kamata auren su ga kaza ga kaza ga ba lafiya shi ma gidan haya ake gaba kuɗin haya ya kare kuma an sa ranar aure duk ka ga irin wannan to kar wani ya ce iyaye sun cika matsawa a'a kai ma sai ka tausaya gwargwadon da kake so a tausaya maka kar iyayen su daura ma matasa abinda ba shi ne ba su ko matasan kar su nemi su ma komai sai ya zama musu arha ina da wani tsohon alarama da muka taba yin tafsiri da dadewa da shi dalibin mu ne za mu shiga tafsiri ya ce da ni ya shek na ce na ya ce da Allah yau ko da ayoyinmu ba su shafi aure ba ka dan karkato ka zafafa a kan irin a sausauta matasa wurin neman aure na ce mai me ya faru ya ce maman wance ba za faɗi sunanta ya ce maman wance yau na ga ta zo tafsiri da Allah ka taimaka mun saboda tana jin ka. na ce to zan taimaka ma a ranma amma fa dole sai ka nemi kuɗi don ba zan taimaka wanda ita ma zan baje ta gaba ɗaya ba zan dai nema maka sauki iya abin da zan iya amma fa a ranma sai mun yi da gaske kawai ka zo mu asusu mu nemi darajar mu eh to a rigaci yanzu alhamdulillah har da 'ya'ya ma ba ta guda ɗaya ba kuma Allah ya buɗa mai har gidan kansa ya mallaka har gidan kansa ya mallaka wani bawan Allah ya mishi wani abu mai ban sha'awa zan faɗi wannan ba tare da faɗin suna ba sai don nema mutumin addu'a Allah yawaita mana irin sai saka mai da alkhairi ina zaune zai same ni ya ce min akwai wani alhaji a masallacin da nake musu sallah ya same ni ya ce yana da gida a wuri kaza in je in ga gidan ya ce da na gani ya ce na farko gidan an masa farashi miliyan kaza don haka ya raba kuɗin gida biyu ya biya rabin gidan haka ya mishi ya ce ya mishi ya ce to duk da ya maka na sake ragewa sannan kuma na san ba kama da waɗannan kuɗin da na kira haka ne ko ba ka bai ce haka ne ya ce to mai rubutu ka rinka biya na a hankali idan kana cikin biya in na ga yanda nake so zan iya yafe ma zan yafe in ba zan iya ba za ka biya duk to yanzu dai gida ya zama na shi mana wai kuma a lokacin ne sai wasu masu kuɗin waya za a yi usta bai shiga wannan gidan na ce ka ji matsiyata ku Kai musu sallah kai yi musu tahajjudi ka koyar da 'ya'yansu wai dan me kuma usta zai shiga irin gidajen da suke ciki to Allah ya kawo shi kun manta Allah ya bashi abin da ya fi naku ya bashi alqur'ani thumma awratna alkitaba alladhina safaina min ibadina ko ba haka ba ne, to kun ga wannan yana daga cikin matsalolin mu na zamantakewa ku zo mu je kan lokaci ya kure mana abu na farko da Allah ya halarta mana akan matar da take ta kaba shine an mata jirwayi ne kaman wanka abu na biyu shine ka boye fadayinka a wurin nema ɗin, sai abubuwa biyun da kuma Allah ya ya hane mu a kansu. na farko shine kada ku yi musu alƙawarin za su aure su walakin la tuwa'iduhunna sirra haka Allah ya ce ku yi alƙawari da su a boye cewa in sun gama za ku aure su sannan kuma na biyu shine kada ku kuskura ku yi alkawari cewa in sun gama idda ma za ku aure su din a fili Allah ya hana wannan a boye ko a sarari kada mutum ya faɗa ma maji malamai sun hada kan cewa lallai haramun ne mutum ya auri mace alhalin tana cikin takaba ko kuma ya ma tare da ita bayan aure din domin idan mutum yayi wannan to a shari'ar musulunci shine furriqa bainahuma ana raba auren da aka gane wani ya auri wancan lokacin tana cikin idda ko ta saba to alkali abin da ke kansa shine ya raba auren sannan kuma ya lalata abu ya raba su ya zanto an raba su sannan ya lalata auren shi ne abin da shari'ar musulunci ce kira zuwa gare shi wannan yayi magana ne akan abin da ya shafi mace wanda ya zamto mijinta ya mutu ko an sake ta sake uku ba dawowa kun sai idan mutu ya saki mace saki uku ba za ta sake dawowa wurin shi ba hatta tanki a zaujan gairahu sai ta auri wani mijin wanda ba shi ba to amma dangane da mace fa wanda yake akwai kone a cikin sakin da aka yi mata kamar macen da aka sake ta saki daya ko aka sake ta saki biyu kun ga yanzu mijina da dama ya sake dawo da ita tunda akwai sauran igiyan aure tare da cewa idan har ya sakaci ya saki mace ta jini uku bai dawo da ita ba to a wannan lokacin tana da za'in ta koma gidan shi ta za ta koma ina fata mun fahimci wannan tana da za'in ta ce to ba don halinka ba shiga sahun manema in kai sallama ta ce wani ya riga ka zuwa bari in gan shi minti talatin ta ɗan gasa ka dai wai ranka ya ɓaci don ka gane ka saki abu mai tsada ina fata mun fahimci wannan to wannan ya halasta mutum ya koma ya bi manema kuma ya halasta ya sake aurenta amma kuma da sharaɗi biyu na farko sai an sake ɗaura aure a tsakaninsu matuƙar ta yi jini uku bai maida ta ba amma idan ƙasa da jini uku ne to yana da ikon ya maida ta ita kuma ba ta da ikon da za ta ce ba za ta koma ba matuƙan jinin bai kai uku ba sannan idan aka ɗaura auren wasu kan tambaya shi kenan ya ruguje yanzu an dawo fresh daga ɗaya za a kirga in saki biyu kai mata a bayan saura igiya ɗaya ɗan uwana za ka rike abin da mutuntawa in dai ana so to a lallaba a yi ta haƙuri saboda zama da su sai da haƙuri manzala sallallahu alaihi ce ko dai kai haƙuri da su ne ko ka sake su saboda su dinna a tankushe suke baka asalin wato miƙewa don haka dai uwa wancan da take akwai mai komai a cikin aurenta wannan haramun ne mutum ya je nemi aurenta shin ta hanyar jirwayi ne ne kaman wanka kamar yadda ake ma wancan ko ko a mutum ma ya ɓoye a ran shi yana so zai aure ta in dai tana ƙarƙashin saki na wani da akwai kome haramun ne ka kudurta a zuciyanka cewa kana so ka auri wancan wallahi kana koyarwa za ka sha mamaki musamman islami kuma kana koyar da matan aure akwai matan da ta kawo min hatta saƙonnin da abokin mijinta yake aika mata saɓani suka samu da mijin ya dinga ziga mijin kai yanzu aka dauki wannan iskanci ni ba ya zai ma bace taimun wannan a san da yake ziga shi kuma gashi yana turo mata message akan cewa in fa tana ga ta gaji da wani wallahi zai aure shi akwai mota ma iri kaza tashi zai ba ni na ga wannan da ido na ba wani ya faɗa min ba wani ya faɗa min ba na gani na gani to kaga malam adam sai Allah to haramun ne ka ji a ranka ma matan wani da suka rabu wai kana kwanta da aure alhalin akwai wanya ya iya mayar da matar shi amma mace wanda mijinta ya rasu wannan ita mun ji cewa baya halarta mu ce gabatar da wani abu na nema a gare ta matukan tana cikin idda ko asili ne shi ko a ɓoye idan wani nufin zai aure ta to ya bar wannan tunanin a cikin zuciyarsa matukar dai tana cikin idda sai dai ka bar wannan fahimta a cikin ranka ga ramadana kuma sai kai ta addu'a Allah inda rabo ka bani ko karka sai Allah ba ni kawai wani ya ce malam roƙi Allah ya ban kuɗi na ce masu alheri ya ce kuɗi malam dukansu alheri ne roƙa mun Allah na ce to ba zan roƙan ba ah, to dole ne malam ba kun da kuɗi ya halaka su ba shin na ya tsira da kuɗi bai tsira ba kuɗi Allah ya bashi amma bai kai labari ba saboda aka annan su sun ce wal khairu kulluhu bi yadayk ya Allah duk alkhairi na wurinka don haka duk abin da yake alkhairi ne ka bani shi amma ka ce kuɗi kuɗi kuɗi kaɗai wasu wato daga cikin matsalolin kuɗi ma kana samu su za ka nemi masoyinka na asali ka rasa ba za ka gane masoyinka na asali wani yana zama da kai don su ne amma wallahi makiyin ka ne makasanka ma yake ne amma shi talaka duk ka kaga ya kula shi to galibi mai kaunansa ne to Allah ka bamu na halal kuma ka nisanta mu da abin da yake sabo ne da haka wannan aya 'yan uwa ta nuna halarcin mutum ya ɓoye a ran shi neman auren mace wanda take idda wanda babu komai a ciki ko wanda mijinta ya mutu wanda wannan ya kunshi mutum ya bari a cikin ransa kuma baya halarta mutum ya yi alkawari da su a boye na cewa sakamakon mutuwar mijin zai aure ta saboda shari'a ta hana wannan ne saboda mazannatul lil fitna idan mutum ya haka ya haifar da fitina wani sai a rinka sananta wannan ma'akila suna da alaka da sun yana rayu ko ba haka bane shi yasa ko su matan galibi masu mutunci cikinsu su zaka ga in mijin ya rasu sai kaga suna jin kunyar ke gaggawan yin aure kuma suna matsayi suna kuma bukatar aure. zaka ga ko auren za a ce sai ka dan bari a dan ba da lokaci kai wata ma da wani ya neme ta cewa kai yayi wuri wannan wani irin rashin tausayi ne da me zan ji yadda nake kaunan baban wani a ce har wani ya zo min da magana kaga ai ba laifi bane abin da yayi to amma da yake ta tana da mutunci da girmama mijinta da girmama kanta sai ta ji wannan aranta wanda ita ma jin haka din ya nuna cewa solidarity ne ga mijinta da ya kuma haka ya dace mata su rinka girmama mazajen su rinka girmama mazajen za mu ji magana annabi sallallahu alaihi wasallam neman ummu salama da yi abu salama mijin ummu salama da ya rasu da annabi sallallahu alaihi wasallam mata ta'aziya ce ki ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai ta faɗa Allahumma ajirni fi musibati Allah ka bani ladan wannan jarabawa da na shiga sai ta faɗa wa akhlif li khairan minha annabi sallallahu alaihi wasallam ce kici Allah ka musanya min da abin da yafi jarabawa na alkhairi sai ta fada amma da ta fadi wannan na karshen sai ta ce ayyi zawjin khairun min abi salama wani miji ne a duniya yau su abi salama alkhairi ni kan ban san shi ba bi ma'ana tana kaunan shi tana son shi tana girmama shi tana jin raɗaɗin rashinsa a tare da ita to wannan maganar da ta faɗa gaskiya ne domin shi ma da ya zo rasuwa abu salama jinya ya yi da zai rasu ya roƙi Allah wata alfarma guda biyu kuma duk Allah ya cika mishi na farko ya ce Allah kai mun rahama ya ce ya Allah ina roƙonka in na mutu ka kawo wanda ya fi ni ba irina ba ka kawo wanda ya fi ni ya zamto shi ne na za su koma karkashin shi ai miji ne na gari kai ba sai an tambaye ka ya saka rayuwa ni fa a garin zariyan mu fa akwai malamin mu kai ku je ma ku tambaye shi malam Musa sahabi Allah ya kara mishi lafiya yana zaune da wani bawan Allah aka zo aka ce ma bawan Allah nan Allah yayi ma iyalin ka rasuwa wallahi sai faɗe ma Allah sujadan godiya sujudu shukr ya yadda kallon mangwara ya huta da guda ana yi akwai auren da kaddara ne kawai don kai ka ci bakar wahala ka samu ladan hakuri amma ba don jin daɗi ba ko ba haka bane ga iyaye na a tambaye su fatawa za su gaya ba ko ni ban isan wannan fatawar ba su yanda suka gajiya suka ga yau sun fahimci karatun nan farinsa da bakinsa ana samun jarabawa sai dai Allah takka jarabe mu da abin da ba za mu iya ba to wannan aya ɗan uwa da Allah ya ce wala junaha alaikum babu laifi a gare ku cikin abin da kuka jiro kuka boye a ranku dangane da mata ya zamto kun boye ko kun wannan ana nufin ya ku mazaje babu laifi ku yi ma mata jirwaye mai kaman wanka wanda ke nuna kwaɗayinku zuwa gare ta a yayin da take idda babu laifi a kanku don kun ɓoye amma a cikin zuciyanku amma kuna da ninya na yin aure ɗin wannan ta wannan ɓangare ya halarta saboda duk wani mutum yana son mace ta gari duk wani mutum yana son matar da 'ya'yanta za su zama kamar shi duk da dai mu galibi waɗanda mata ke mutuwa maza ke mutuwa su bar su. za ka ga idan ba suna da kumban susa ba ne sosai su tsufa a gidan iyayen amma idan mace ta fi buri muni inda dai an bar mata tarin daloli da gidaje a abuja to za ka ga layin mazaje malam a ce yanzu wancan za ka aura ya ce ke annabi fa ya hana ka ji wayan ya san annabi ya hana to amma asali dukkanin adam yana son mace mai mutunci maza su lafi lafi shi ma ya umurce mu ne mata masu addini yace alaikum bi za ki din taribat da. in kun tashi aure ku auri mata masu addini za ku ribata Allah ta'ala ce alimallahu annakum satazkurunahun wato Allah subhanahu wata'ala ya san cewa za ku rinka magana mutum zai ta bada labari wa abokai ka ni fa wani fa ina fa so in shiga wato irin dan kar ma ka riga ni kenan ina fa tunanin ko zan nemi wanci ko zan kaza za ku yi ta faɗan wannan mutum zai ta zance zuci ko ya gaya ma wani a cikin ranka shi yasa sai Allah ya ce to ita zuciya dama ɗabi'anta idan abu ya damu mutum a zuciya to ɗayan biyu galibi shike tafiyar da damuwa a babin mu'amala na farko shi ne ya faɗa ma wani damuwan nashi idan mutum na cikin kunci in yazo yana ta faɗa ko yana magana kar ku ce dole sai kun tsaye da shi ko barci ya ta zuba a ƙarshe za ka je na cewa to me kai ina magana kuma ka yi shuru. to yawwa yanzu ya sace sai ka ba shi shawarar abin da ya dace amma ka nemi ka tare shi ce kai ma fa duk na ne ba na fa ma gane kai ma fa wani ba wani waye waye amma ka bar shi yayi magana zai salabci ko mace ce haka ake yi in ma kana so ka more ma mace in ta hau tana ganin ta tade ka kawai sai kai ka ɗauko littafi kawai ko ka je kai ta kallon status in ce rashin sa'a ka zo kan status ɗin kawanta kaga daga nan kuma <laughs> an watsa maka da zurfe kirke da eh zai ce wannan munafukar ba eh, akwai abokin mai kira ne yake cewa da ni ka zo gidan nan yau sai ka yi nasiha a gidan nan na ce nasihar da baka yi ba ni zan yi ya ce wallahi ka zo ka yi zai ya faru ne. kun san idan mutum ya canza waya ko idan aka buɗe maka hotspot kai ka buɗe wifi to sai ka shiga settings din data na whatsapp ɗinka ka kashe automatic download da whatsapp da telegram suna da wannan so da yawan lokaci da ka shiga gallery ɗinka sai ka ga hotunan da ba kai kai downloading ɗinsu ba to baka kashe wannan auto download ɗin ba ne za ka yi sashe sauke hoto kaɗai ko bidiyo kaɗai ko sai yana kan wifi ko kaza to shi da ya canza waya duk da san wannan abun ba malam a ce akwai wani group ɗinsu na ko makaranta ne ko na unguwa ne aka turo hotunan ina ga matan ma bacewa ta ana shigiya kawai da sai sai download shi kuma ta zo za tsaya kan shi waina ma take toya mai tace guda nawa za a sama sai ta ga ya shiga gallery kawai sai ta ga rangada rangadan yan mata malam aje jere a ciki kawai ta shi zai ta dauke wuta to shi ma kuma yana da zafi yace ne ne tace bata sani ba sai wani irin fushi malam na bala'i to shi ne ya rasa ma da language da zai gaya mata don ka abu ya lalace ni in zo in nasiha na ce ka gaya mata ka sa ka nuna mata ga yadda ya faru to ya dai yi bayanin ta ce dai ta ji amma ba ta ce fa yarda eh, da ya gama ta ce to na ji amma batun ta yarda har zuwa yau din nan dai ban tsammanin ta yarda nan ba saboda haka shi sai dai ya hakuri ya dogara zuwa ga Allah Allah ta'ala ce na san za ku rinka ambatan su za ku rinka maganan su shi yasa sai aka sausauta muku da cewa kwa iya musu jirwayi mai kama abin da yake a wanka bi ma'ana ku yi musu maganan da za su iya fahimta wanda ke nuna kwaɗayin ku zuwa ga aurensu ina fata mun gane wani bawan Allah mun taɓa zuwa Saudiya da shi akwai ta 'yar Najeriya da e, mijinta ke aiki a Saudiya din suna Saudiya din ta haihu ba ai sunan jaririn ba sai Allah ya mamujin rasuwa Allah ya gafarta ne to shine da aka yi bayanin nagartanta da irin kamewanta sai ya karama Allah ya ce ma dan uwanta yace ko zaka kai mu mu yi ta'aziya yi muka tafi wallahi tunda shi abokin abokinmu ne na jiki na kwarai kuma muka je aka kawo maraya jariri to ni dai na san mun je mal da shi mun je alkarrat siyayya tare da shi na kuma ne ne ya bani aran dala 200 in yi ciko kafin mu dawo in canji na kayan da zan siya riyal 200 ba dala ba to ban samu ba amma da muka je wannan gaisuwan da muka yi mata ta'aziya muka yi addu'o'i sai da duk an ɗauko dala eh, riyal ɗari hudu an ɗora girgin tsumman yaron an ce a sai mishi famfas to kaga wannan shi ne, shine fatar turu na hunna ke mutum daga nan ni dai network ya tsinke ban ƙara ji ba abinda na ji na ƙarfi shine an ɗaura aure tsakanin shi da ita bayan ta dawo Najeriya to Allah ya ba da zaman lafiya kaga wannan lafi ta yi aiki tun daga shahar an kai ga malami mahaddaci Allah ya bada lafiya da zuriya ta gari da zaman lafiya to Allah yayi wannan yace walakin la tuwahiduhunna sirran na ba ku daman ku yi magana da su amma kar ku yi alkawari da su a boye illa an taqulu qawlan ma'rufa sai dai ku faɗi magana wanda shari'a ta san da shi ku boye amma kada ya zanto cewa kun bayyana musu a sarari za mu samu abin da zai fahimtar da mu wannan aya idan mun yi la'akari da abubuwa guda uku na farko kuma mafi girman su shine manzon Allah sallallahu alaihi ya ɓoye sha'awan aurensa zuwa ga ummu salama radiyallahu anha ta yanda bai fada mata cewa yana neman aurenta ba a lokacin da abu salama ya rasu mun karanta a baya ya je mata ta'aziyya ko har ya ce mata ta ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un har ta abinda muka karanta annabi sallallahu alaihi wasallam tun a wannan lokacin tausayin ummu salama ya kama shi a ransa ya ji cewa yana so zai aure ta amma bai faɗa mata ba kun ga ya nuna aiki da wannan ayan a sarari sai dai abin da yayi ya nuna mata manzilata huwa inda Allah ta'ala ya nuna mata matsayinsa a wurin Allah ta wanda ka ga ko ai dirran da ta ji yana neman ta ai ka san ba za ka ki haka ba da haka kai ma an kaje kana iya cewa kayi NCE kayi FCE kayi BBC kayi CNN kana da BSC duka waɗannan MNI OON duk ka faɗa idan kana ga ta duniya za ta fahimce ka amma ko wallahi ka aure ƴan duniya za ta gane Qur'an saboda haka nan sallallahu ya nuna mata wannan kuma a ƙarshe annabi sallallahu alaihi ta gama idda sai ya aure tare da cewa auren da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ma ummu ba shine irin manufan da mu galibi muke aure domin sa ba annabi sallallahu alaihi lokacin da ya aika yana neman aurenta sai take cewa a fana mishi na farko tana da shekaru masu yawa ba yarinya ba ce kun ga ya nuna ashe ba korilla a North Lake ya mata ba ita kanta ta san ba wai bibiyar da yake ya taya take ba to shine a North Lake da ta faɗi wannan sai ta ce na biyu kuma abu salama ya mutu ya bar ta da 'ya'ya ya za a yi da 'ya'yan da ya bar mata haka ana amarya amarya sai ta zo da 'ya'ya rafatar yau sun fasar kwalban humra gobe sun ɗauko maka magana a makwabta ka huta ba ka fara shari'ar ya'ya ango da ake so ya bacci kaman bacci mai daɗi ango ana so ya bacci mai daɗi ko duk da a Najeriya ba wutar lantarki gwayan ko suna bacci mai daɗi ma ba mu sani to amma dai baccin ango bacci ne mai daɗi dan duk mutumin da zai shiga aljanna a cikin kabari ya Allah ka sa mu ciki a cikin kabarin kan an gama masa tambaya za a ce kai bacci kamar yadda ango yake bacci a daren farko eh ka san an gombace ya dauke shi zai dauka in ya farka zai gan ne a shago ya ta da kai da galan ko ya zura wando a cikin kafan shi dan bala'i ba ma maganin sauro in ya rasa abun rufa sai jawo buhu ko na algarara ne kai wani ma fa tsakiyar buhun masara na marayu da muke siya tsakiyar buhun shinkafa ke ratsawa ya kwanciyarsa Allah zai kawo sauki da mafita eh kaga mutum ya gama iftar ya daura kwana abincin shi a status yana cewa jama'a da matsala wannan abincin ma wai na mutum hudu ne ɗaya ga watan ramadan na ga wani wannan kuma yana na a masallacin ne yana dina wallahi status ya daura mala kama yi sa'a ba datsa aka baka ba wannan kafin da ta jimai ta jimai tsoga spices tana kanshi wallahi ya sa a ce jama'a da fa matsala wannan kulan ma da kuke gani mu hudu ne Ko in one kenan <laughs> Allah ya baka lafiya mutumina Allah ya buɗa a wuce wurin to saboda haka nan annabi sallallahu alaihi wa sallam haka yayi ga ummu salama tace akwai yaya tace kuma tana da tsananin kishi shi kuma kishi ne yawa yana bata gida annabi sallallahu alaihi yace ga amsa ku gaya mata ta zo gaban manya mala yace na farko mu ba yara bane mun girme ta na biyu 'ya'yan dama su aka tausaya ma yasa aka aure ta kaga ba ya aure dan Abuja bane ba aure promax ne ba eh sannan yace sannan kishin nan Allah na tare da mu za mu addu'a a yaye mata a nan take kawai sai ta aure shi to ku tuna addu'an da mijinta Abu Salama ya da zai mutu na gaya muku abu biyu ya ta Allah wanne ne na farko Allah ya masa rahama wanne ne na biyu Allah ya kawo wanda ya fi shi a cikin iyalansa sai ga sha nan sulasulam ya aure shi yasa ka kiyaye mutumin kirki mana kuma kai ma kai kokari ka zama mutumin kirki saboda in suka yi addu'a duk daren dadewa sai Allah ya amsa musu to sai na biyu shine akwai Abu Ja'far Muhammad bin Ali al-Baqir shi ma ya nuna kwadayin shi kun wannan Annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa ya nuna kwadayin sa zuwa ga Ummu Salama to shi kuma wannan Ja'far bin Muhammad bin Ali al-Baqir shi kuma ya nuna kwaɗayin kanwansa da ake kira da suna Sakina bintu Hanzala shi kuma ita ne da ta zo tana idda sai ya ga akwai wani a cikin danginsu wanda yake da kusanci da annan sallallahu alaihi wasallam sai ga ina ma da yarinyar nan ta auri ne saboda in ta aure ta samu fada a wurin annabi sallallahu alaihi kuma su kansu yanzu sun matsa kusa da shi ka so ne bai taba zuwa Abuja ba sai da aka aure wansa. ko ba ka bane in ka bashi kuɗin mota ma sai rasa ajaji za a je shi ko agwagwalada sai an wuce a ce bai ba nan bane kai amfani da Google Maps ka koma inda ka fito to amma sai ka ga waje sanadiyan aure shi yasa ake son auratayya saboda wani bai da shi sai zama mai sanadiyan arziki wani kuma a sama yake sai Allah ya masa tarbiyya ya tausaya ma na ƙasa to shi da ya ga wannan kun ga kenan na farko wancan annabi sallallahu alaihi shi da kansa ya nema kun ga halaccin haka yanzu wannan shi kuma darasin shi ne ya nuna mana halaccin a nema ma wanda take idda a ishara zuwa ga wani aure ta in ta gama ba tare da ya bayyana mata ba shi yasa da ya faɗa wannan sai yake faɗa yake cewa da shi da Allah ina ma da yake nuna ma ita matan ina ma da zaki aure wato asalin aliyu bakir da ya faɗa mata wannan shine sai ta nuna kyamatanta akan ta auri wanda yake ta aura ɗin. kuma kun san babu auren dole a musulunci auren dole ko budurwa ko bazawara ba a musu auren dole mu kam a Najeriya ma ai mun ga illa auren dole ko kashe yawwa kala kala da wanda ta samu mijin wuka ta kashe duk da kwanaki ya ce shugaban kasa ma ya ce ya yafe mata to mu dai ba mu san yafiya ko ta yi ko ba ta yi ba sai mun je gaban Allah eh, wannan don a Najeriya ba ka tsawaita magana sai a gayyace ka can gidan amma kuma Allah yana ji kuma zai saka mana to sai na uku manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wa Fatima bint Qais lokacin da mijinta ya sake ta annabi sallallahu alaihi sake ta afwan mijinta ya sake ta sunan mijin shine Abu Amr bin Hab kuma sakin da ya mata saki uku ne kun ga wancan hukuncin na bayan mutuwa mazajen su suka yi kuma kun tuna ayan mun ce daga cikin darasinta tana magana akan wanda mijinta ya mutu ko aka sake ta saki uku babu kome to annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ma Fatima bintu Qais lokacin da mijinta Abu Amru ya sake ta saki uku Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da ita fa ida halalti fa adinni idan kin yi tsarki bi ma'ana kin gama asalin wato iddanki to ki bani ki gaya mu ki min izini ki sanar da ni cewa idan kin gama idda ki faɗa mun cewa kin gama idda shi yasa ku ga ake cewa mata su ji tsoron Allah a ayan da muka karanta ayoyin mu na wancan shekarar akwai maganar idda din a ciki inda Allah ya ce kar mata su yi mugunta dan suna so su saurin fita daga takaba su sha maganin da zai sa su saurin jini ko kuma suna so su cutar da miji dan ya rinka daukar nauyin su sai su sha maganin da jini ba zai zo ba Allah sallallahu ya ce ki je in kin yi tsarki ki faɗa mu cewa kin yi tsarki lokacin da ke wannan tsarkin ta zo ta gaya ma annabi sallallahu alaihi wasallam bayan ya gaya mata akwai sai ce da ita ta iddanta ta je ta idda a gidan wato asalin abdullahi ibn ummu maktu kun ga mijinta ya sake ta sake uku ai ba batun ta zauna a gidan shi dama an ce ta zauna a gidan shi ne saboda sakin bai kai uku ba saboda wata rana shi kansa yana iya tausaya mace sai ya dawo da ita ko kuma wani abu ya faru wanda zai sa dole ya maida ta dan akai wannan to ya zama cewa kaga ana sa ran za ta dawo sai aka ce ta zauna a gidan amma idan an sake ta fake uku ai kaga har sai ta auri wani mijin shi yasa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce to ta fita ta bar gidan Abu Amr bin Hab ta koma gidan Abdullahi ibn Ummu Maktum kun san shi makaho ne afwan astaghfirullah ba makaho bane shi mahaddacin qur'ani ne ko mutuwar shahada ya kuma sahabin annabin Allah ne Sau da haka sai dai mu ce baya gani amma ba makafo bane fa innaha hala ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fi sudur duk wanda zai gani da ido in dai mumini ne sai dai mu ce wanda zai gani amma ba dai makafo ba Makahon kalmar Hausa ce amma in dai tana nufin kaskanci to ba dukkan wanda zai gani bane makafo sai dai tana nufin ishara ne to wannan daban to lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ta je gida Abdullah ibn Maktum ta zauna falamman tahat iddataha lokacin da ta gama iddan sai ta zo ta gaya ma annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ta yi fajini uku ta kammala to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce mata ina nema ma Usamatu bin Zaid aurenki Allahu akbar kun fahimci hukuncin hukuncin can na farko shi ne gidanmu da kansa sallallahu alaihi wasallam shi ya nema wancan na biyu Ja'far shi kuma ya nema ma ƴar uwansa ne yanzu nan kuma annabi su lafiya ne wa usaimatu bin zai aure wanda ya nuna maka duka ukun ana yi bi ma'ana mutum zai iya ganin mace ne ta shi muka fi saba al'adar har ma ana ganin idan ba haka bane to ai an kaskantar da mace kuma ba kaskancin bane an fahimci wannan sannan ya halarta wani ya ga wata yayi mashi ishara ko yi mata ishara sannan ya halarta wani ya nema ma wani auren wata ko wani idan ya isa da shi iyayenmu a baya duk kusa abin da aka rinka yi kenan da yawa wani ana daura mishi aure bai ma san matan ba amma kawai mahaifin shi zai ce na yi maka aure <laughs> ko ba haka bane kuma bata taba yaji ba ba taba yaji ba kuma auren wuri auren wuri ka san auren wuri yana da riba malam saboda kan kai laushi shi ma ya dago in dan bane ma zai iya dare ko fada ya tare maka ya amfane ka <laughs> ko ba ka bane aminu haka ne to saboda haka nan annabi sallallahu alaihi wasallam da ya gaya mata cewa yana nema ma asalin Usama zai Zaid aurenta shikenan sai ce ta yarda kaji masu biyayya sai ce ta yarda amma na ga wasu 'yan mata a social media har wasu waka suke yi cewa wai wai wane ne ita mahaifinta ya nema mata aure tace mishi ba ta mararin ita ba ta son wannan mijin ya za ba ta ko mahauci ko wane ne ko mene to kakki mararin din kya tsofa gidanku kuwa wa billahi allazi in baki da gaske ba za ki sha mamaki kuma kowane ne babanki to da akwai shekarun da in kika kai wanda zai aure ki ma sai ya ji tsoron ko aljanu gare ki kuma ko da lafiyar ki lau kuma idan idan ke bude da yawa wa zai aure ki in ba wanda shi ma mu yake da budaddan ido ba ka san mace idan ta bude da yawa to ka ba a hankali sai dai kai ma jan wuya ne dan in ba haka ba wallahi sai ka dinka san ba su in kai libari ne sai ka zo ka hau bari kai ta zagin jama'a kuma fa daga gida aka kono shi ba ruwan mamu ana yin wannan muna secondary school wani malamin mu ya taba zuwa wallahi yana da kirki mun san shi muna jin daɗin mu'amala da shi malam yana shigowa ya ya kira sergeant mai bulala ya saka kwantar da mu duk sai da aka yi mana bakwai bakwai ne mamaki kuma wallahi ni ne limamin makaranta a lokacin har da ne muka shaka da kyau malam nake tashi hankali ya kuma me ya faru ko practical da mun yi homework ma mun yi amma Allah aka zane mu ta muka bulalu ɗayan colleague din shi yana class din shi ya ji ta ga ɗiban mu kawai ake yi bai fito ba sai da aka gama mana ta mun yi wuju-wuju ɗayan malamin ya fito kira su kada tattauna ba musamman suka tattauna ba sai shi wancan malamin na mai wuce staff room sai ɗayan malamin ya shigo ya ce ku yi hakuri wallahi ba da gangare muku wannan bulalan ba matan shi ce yake wallahi daga gida ne rashin mutunci aka yi mai da safan nan <laughs> ai ko gayu suka ce Allah ya tsire mata na sai ba da ni ba <laughs> ta san matashi sai Allah to wannan 'yan uwa yana yana yana daga ciki yana daga ciki sai abu na ƙarshe ƙarƙashin wannan aya wanda muka yi magana a kansa shine duk macen da aka sake ta saki wanda yake talaka raja'iyyan wanda ana iya dawo da mace wannan babu saɓani a wurin malamai cewa baya halarta ga wani mutum ko a zuciyarsa ya ɓoye jin cewa yana santa yanzu kai wa zai so a ce matarka don kun samu saɓani wani na ya kudurce a ran shi yana nufin ya aure da za ka ji a ran ba za ka ji daɗi ko da ya ce ma laifi kana so ka hukunta ta in aka ce ma wani in ba a yi sa'a ba ko ganin shi kai sai ka rinka jin zafi a rayuwanka ka san maki to ka ji wani ya ce dole to maki bai da daɗin lamari in dai ka san wannan makiyinka ne a duniya to kana ganin shi ka ji zuciyarka kawai ta dugun zuma gaba ɗaya ka ji zuciyarka ta dugun zuma kamar yadda in masoyi ne ka ji sansa to idan mace ba a kai ga sakinta gaba ɗaya ba malamai sun haɗu cewa wajibi haramun ne mutum ya nemi auren irin waɗannan kamar yadda kuma ba a neman aurenta a lokacin da take tsakiyar idda qaulul ma'ruf da Allah ya faɗa magana wadda take sananniya a wurin shari'a ana nufin shine idan ma mace ta gama idda din ba zuwa za ka yi ka same ta ka ce wance ina so zan aure ki ba a'a wannan qaulul ma'ruf da Allah ta'ala ya faɗa ana nufin cewa li waliyyi amriha ba'da al-intihai min al-idda bi khatbatiha zaka samu wanda take karkashin sa wanda take karkashin shi ko uba ko wani ka nema izinin ya baka daman ka nemi aurenta wannan ina ga da yawa a yau kan wannan an yi rugurugu da shi wani ma sai sun gama shiryo ta da yarinyar sai ta ce ka samu wani ne ma baba magana wannan zai da daɗi ko kaɗa. saboda already ka sai ta tunaninta akan abin da shi kai kake so mahaifin kuma zai iya zuwa da abin da shi shi ne maslahan shi tun da ƴarfa ce sai ka ziga ta taimaka gobe kuma bari ku ji galibin wanda ya zuga mace ta kima iyayenta ko waliyanta biyayya wallahi karshe sai kaga Allah sai ya gwada masa sune ne ta. to da yawa ana samun wannan ku samu mace da ta kangare ma iyaye ta ki kuma ba wai san rai iyayen suka sa ba idan san rai ne wannan daban ban kuma iyayen sun yi kuskure sun yi laifi kuma ba daidai bane iyayen su rinka sa san rai wurin neman aure in dai ya cika ka'ida to su zima Allah zaɓin alkhairi su dogara ga Allah amma ya zanto na abu ne na maslaha sun nuna kaza sun nuna kaza sun nuna kaza taƙi to kaga ba za su tilasta mata ba dole su kyale ta to amma fa duk wanda iyaye suka yi mata halin je ki a gani ko da da aiki ne ba da magana ba kiga an zo bikin ki wanda ta bada uzuri kuma gwaggwan ki ce wanda ita ta kan kai matan gidan ku daki ta ce ai mata uzuri ga dai buhun shinkafa nan gudun muwanta a zo kiga wancan te kaza wancan te kaza to wani lokaci haihuwanki na fari kadai wallahi sai kin yi nadama gidansu zaki nemi ki je kin yi arba'in? ta ce ai bana nan wallahi ki hakuri mun samu lokaci ma zo mu ga bebi to ran da ta hada ku da shi ya miki gori yar ɗan wasassiyan dangi ranan za ki tuna ashe sun soke da alkhairi akwai wannan kun san sai an ta daidaita abubuwa sai an rinka bincikawa kuma musamman zuwa social media ya ɓata waɗannan al'amuran ya sauka ma matasa da samari shiga gidajen mutane ba tare da izini ba yanzu za ka ga matan wani lokaci suke janyowa sai ka ji mutu ya ce to ai matan duk su suka ja to su mata kam dama ai gilwatu wato ne sai haƙuri in sun jiri babba abin da nake nufi ne, kai fa namiji ɗaya guda nawa aka ce ka aura a cikin su to kana ga yanzu kai ɗaya an loda maka hudu kana ga ƙarfin hankalin ɗaya zai daidai da na guda ɗaya daga cikin hudu wani oba ko kana ga karfin jiki yadda kake saba buhun masara suna iya haka ko da ga yancin unguwan ba suna daga buhun su ne? wallahi haka ne ko kai ma ginin makarantar ku su kuka gayyato wale tsaye <laughs> to amma da karfi da tattalin arziki in kaga ana maganar dukiya kafin ka ƙirga mata ɗaya sai ka kirga maza ɗari su ne Allah yake ba a rijalu qawwamun to wannan abu da zaka gani akwai raunin hankali a cikin kuma Allah ta'ala ya asalin wato datar da mu Allah ɗauki sarki bayan ya nuna asalin macen da akwai kone a cikin aurenta kar a nemi aurenta to wannan baya lissa kamar yadda malamai suke magana sai in ta gama idda sai a nemi aurenta ta hanyar wanda ya dace a maganar aurenta wannan kuma wanda ya dace zai iya wa mahaifinta zai iya wa in mahaifi baya nan kanin mahaifi ko wansa ko kuma wanda mahaifin ya wakilta saboda akwai waɗanda saboda kawai shi zaka ga childhood friends ne za ka ji duk auren wane wane ke ɗaura auren wanin da ke ɗaura auren nan wani lokaci ɗan uwansa ne yayansa ne da yake makallan uba ne a gare shi wani lokaci kuma ƙanin shi ne saboda yadda yake da kawaici da fulatanci kar a ce shi da kanshi gara shi ma dangi su san ya mutunta su sai ce a je wurin wani wani lokaci kuma aboki ne da aka yi zaman lafiya ko makwabci har aka koma aka zama ɗaya to waɗannan wanda aka jiɗinta su za a nema menene hikima ta biyu da ta sa Allah ta'ala ce a nemi izini a wurinsu saboda mu a musulunci mace tana ana iya aure da ita tun tana da ƙananan shekaru nana Aisha radiyallahu anha annabi sallallahu alaihi wa sallam ya aure ta tana da shekara nawa shidda ya tare ne ta tana da shekara nawa tara to a wannan lokacin kaga mace bata mallake hankalin da za a yi magana da ita kai tsaye ba shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi har bayan ya aure ta in wani abu ya taso sai ya ce kar ki bani amsa ki je wurin sayyidina Abubakar ki shawara da shi mahaifinki kafin ki bani amsa to kun ga wannan ke nuna idan mace musamman an sake ta ba ta da hankalin kanta ko tana kashin wani in za a nemi aurenta to za a je wurin wanda yake waliyin al'amarin ta wanda gobe an samu sabani wurin shi za a koma idan ba a samu wannan ba idan sabani ya shigo to wurin ma za a kare a kotu sai 'ya'yanku su taso cewa babana ya kai mamana kotu ko mamana ta taɓa kai babana kotu musamman irin wannan zamani na siyasa in ka fito takara har kakanka na sha tara sai an abin da sai an je an abin ina fata mun fahimci wannan to saboda haka wannan shari'o'i da Allah ke sawa ya ku 'yan uwa bai sa su ba sai don rahama a gare mu Allah ta lace wala ta'zimun wala ta'zimun nikah hatta wala ta'zimu aqdatan aqdatan nikah ai ma'ana bai dace ba ku gabatar mu mai idda da wani kowane ne shi a himman auratar da ita wannan kuwa sai dai abin da ke kanku shine za a ciyar da ita kuma ta zauna ta iddanta har zuwa sanda za ta gama daga nan Allah ta'ala ce hatta ya bugal kitabu ajalahu har sai wa'adi ya kai an faɗi wannan idda da sunan kitab saboda qur'ani ne ya ce ayi kuma alkitab mun san suna ne na alqur'ani alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi mene alkitab waja'ala menene walam yaj'al lahu aywaja ko to wannan shine abinda malamai suke nufi anan Allah ta'ala ce wa alamu anna Allah ya'lamu ma fi anfusikum ku sani Allah ya san da ke cikin rayukanku fahdaruhu ku kiyaye dokokin Allah ai ma'ana ku kiyaye hukubansa idan kuka saba mishi in kuka je kuka nemi auren a lokacin da bai ce ba wa'lamu sannan ku sake sani karo na biyu annallaha ghafurun wa lallai ghafurun lalle Allah ne gafara ne ku ji wannan rahama dan Allah Allah ce ku sani Allah mai gafara ne saboda Allah ya san wasu ma sun taɓa yi wani ma bai san hukuncin ba sai yanzu zai ji sai Allah ce to annallaha ghafurun malamai suka ce liman taba min zambihi ga wanda ya a baya yanzu sai ya tuba to Allah ya yafe maka na baya ko da haka kai ka aure ta in yanzu ka kaddari ka tuba to Allah ya yafe kuma aure yayi daidai sannan kuma Allah ta'ala halimun halim shine mutum a uri wanda akwai juriya a ciki kayi ma mutum abu mara daɗi a kasa ganin raki a tare da shi ballantana ya ɗauki mataki na ramuwa to haka Allah ta'ala yake ma'ana halimun mai hakuri ne da juriya ala ibadihi akan bayinsa la yu'ajiluhum bil uquba baya saurin kama su da abin da yake na uquba ne dan uwa wannan shine karshe abin da za mu iya fassarawa a yau insha Allah ta'ala kafin mu rufe muna sake kira zuwa ga abin da ya shafi asusun mu na masallaci dazu mun faɗa kuɗi ba mun sake kira bayan idar da sallah shine wannan gini da muke shirye sa na masallaci alhamdulillah ga fili nan da ya samu babba abin da muke so ina ga kawai za mu tashi ɗamaran kawai fara aikin nan a watan ramadanan nan duk ma yadda za a yi kawai shawarware mu fara a wata mai albarka malam isa ko kun shirya ko ba ku shirya ba alhaji adam mai da ya girman kujeranka <laughs> ga mai a tare da mu maganan gaskiya za mu fara aikin nan a watan ramadan kawai za mu fara muna fatan birkiloli su ma su zo su samu ladan za mu tashi aiki abin da muke da shi a hannu zai da yawa amma za mu zo mu bizne shi a wurin inda muka tsaya Allah ya san mun yi iya kokarin mu don haka muna kira ga waɗanda suke da hannu da shuni don Allah a zo a gina mana wannan wuri mun sa akwai masu yi kuma ta yi Allah ya sa wannan sauti ya kai gare su estimate ɗin da muka yi gaba ɗaya zai gina wurin nan da wuce miliyan 43 ba a wancan lokacin a sanda aka gama miliyan 43 ne katal only in ji bature saboda hakan Allah ya taimake mu wani numfashi ɗaya ma sai ya sa mana hadda sauran kayayyaki wa ma zalika ala Allah bi aziz sannan kiran mu na biyu ba dole ba bane mu sai an ba mu kuɗi ba dole bane sai an ba mu kuɗi in akwai wanda zai zo ya ga wurin mu kauce mu ba shi nan mu kauce duk zamu iya wannan sannan na ƙarshe wanda ya shafe ni ni mai magana ya shafe ku ku masu saurare shine daga gobe kawai zamu mu buɗe tattara kayan aiki a masallacin nan idan bulo ɗaya zaka iya siya ka zo ka ije mana wanda ya kawo ya faɗa mana ga Malam abakar nan mu shekaran shi 40 da biyar yana kiran sallah ba zai ci amanan ku ba wallahi ya ce a gidan mala abakar gumi ya musulunta hannun shi ya zauna kuma har yau yana kiran sallah So saboda haka mun yarda da shi ɗari bisa ɗari duk wanda ya zo ta mala abakar ga malam isa idan yana nan bai ofis ba ga mai unguwa ma in an same sa ga alhaji adamu ga malam abubakar duk wanda aka tara ko malam murtala in da daga garin baba tinubu to shi ma duk ana iya danka wannan amana hannunsu jama'a muna so mafi karanci kowa a cikinmu ga munan da yana ga mun fi mu ɗari da na kowa ya kokari ko bulo ɗaya ne kawo mana wurin a kawo mai siminti ya kawo mai dutse ya kawo mai rodi ya kawo ni ma in Allah da gobe zan kawo na saboda haka daga gobe kawai mun fara aiki ma'anan mun fara aiki mun fara tara kayan aiki za mu nemi ma'aikata mu fara yunkuri abinda muke fata shine don Allah wanda ke da iko ya taimaka a zo a gina wurin nan koye ma wani magana a kai saboda gudunmu wanda wannan wurin zai bayar wallahi ba karamin gudunmuwa bane ba karami ba ne inda za mu gina classes wanda za mu yan ajujuwa ko da guda uku ne a ciki kuma akwai marayu da ko da akalla su ake koyarwa kai wani tsari da mata da makamantansu ni na san in Allah da ko muna rayu ko ba mu rayu sai kun ce Allah ya ba masallacin nan albarka to amma ai hannu ɗaya bai ɗaukan jinka saboda haka ku kawo gudunmuwa ku sanar da mata daga gidaje su kawo gudunmuwansu wanda kuma zai sa mana account mu ne na masallaci to muna maraba da shi akan namban mu a karanto mun ban haddace ba har yau mala da mu 0018854493 jaiz bank suna a kan kuma sunan masallaci ne Musa bin umayr da Allah wanda Allah ya ba su iko ce kokari su ba da gudunmuwa Allah ta'ala ya taimake mu kuma ya amsa mana sannan abu na karshe shine dazu da muka gama sallar juma'a mun ne mu taimako yanzu ma an tashi malam Umar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 kuma akwai yar'uwa da suke tare da ita malaman Amina Jafaru Makarfi su ta sa eh Amina Jafaru o oh, faki to duk kusan dai hanya ɗaya da ayi hakuri eh Jafaru Makarfi shine ya rasu baban mu haka Amina Jafaru faki su ta sa mana naira dubu ɗari gudunmuwa a sosin marayu na Mu'azzin Jabal to ka gaya mata ga ɗakin Allah kuma eh, idan daga Amerika take na san Amerika take zama Inda daloli ne ta tura dala malam Ismail in kuma kashi ne to ta baka ka kawo in ta ce mu matsa za ta yi to ga fili ga doki da ita da hajiya amina ta taɓa zuwa nan ramadan mu. ɗaliban su shek jafar mahmud adam ne kama ta kawo mana ziyara saboda haka a kira account number to za mu sake sa a fada account number da amma dai malam abdullahi tashi malam zo ko sallama kai ma jama'a da zon to dai tunda aka saba din lokaci ya kure ko sallama to aka insha Allah yayi ah, account number shine 00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 kuma gaskiyar magana ni abin da zan kara faɗa ma al'umman wannan yanki gaba ɗaya shine lallai bayan addu'o'i da ake mashi malam a ƙara mai addu'o'i domin ko da zuwan shi wannan wuri mai albarka mu mun san cewa ya kawo sauyi masu yawa ya kawo ci gaba masu yawa kuma abin da ya kamata yan uwa mu ƙara fahimta game da al'amarin addini yanzu shi malam nan yana fata kokari ne waya za a yi a gina masallaci ba ce cewa ya za a ci canza mota ba a canza mota malam na kasuwanci na sani da mun sha harka da kasuwanci da malam ba ci ma zaune ba ne ba cewa ya za a kwada kudi a canza mota ba dan a irin ɗabi'a mutanen mu shine yau da gwamnan Kaduna zai ce ya bashi kuma da shehu Zaria mota za ka ji zagi idan mu malaman ke na matsalar an bar da ya kai malaman Allah yanda ka san an ce wai malamin malami kai ya hawo mota talauci shine alama ake gane mai tsoron Allah ka taimako a ga mutum a halci shine mai tsoron Allah wace muku abin alfahari a gama alamun ku cikin wulakance yanzu ta gwamnati bashi shi ta eh, da zai zura eh, ya mun bari ya gwamna addu'a nan ta ce ah, ana wa ah, da mun ga canza mota gwamnati canza mishi ba mu da aiki da shari amma gashi nan mun cika masallaci misali muna cika kan malam mana muna murna yana ƙara fahimtar da mu addini wallahi ya kamata mu gyara wallahi ya kamata mu gyara a bangaren musulmai bangaren yarbawa bari kawo wannan misalin suna da matukan kula da malaman su yadda kamata da san cewa kila kwamitin nan masallacin basali ba sani ba Allahu alamu kila da wuya a ce sun ci gaba wasu gaba malamar shehu zaria ku ya wuri kwamiti zai wahala na taba daukan wani abu da a office na lokacin na advisor limamin juma'a na ce ga wannan kaza ya ce ai a masallacin kam hmm. ba a taba wani irin ce ba dan wannan abin amma limamin juma'a fa limamin juma'a mun zo mun cika galibi su bangaren bangaren eh, uwan musulmai yarbawa suna da tsari na sani lokacin da limamai muke haduwa da su munasaba ya tashi musamman da azumi a cikin su limamin da ke zuwa da kamala mai kyau da mota mai kyau shine limamin nasfat kuma masallaci ne ke ɗaukar ragamin wannan abu malam na malam na maganan waya za a yi a zuwa gina a gina masallaci ne fa to ya kamata gudunmuwa kowa ya kawo kamar yadda da ce gobe zai kawo nan shi ni ma zan kawo wani Allah da gobe da yadda Allah ko na mutu a faɗi cewa abinda na na bari na ce zan kawo abu a cire a bada in ma ce in faɗi sai in fara faɗi ba su fara zan kaɗan ne na mutu ni ma in bada wani abin da zai dan koya ne a sa kuminti da yadda yadda kamata yanzu nan duk ga munan da yawa nan ya kamata mu dauka kanmu cewa kowa Allah ta Allah sa abin da ya mallaka kowa ya sa abin da Allah ta Allah ya mallaka kana mutuwa yanzu kayan da ke cikin gaba naka bane وعري عن ثياب كان فيها وألبس بعد ثوب الانتقال وبعد ركوب الأفراس فيها يهادى بين أناك الرجال وعري عن ثياب كان فيها كان متوى كان يتشين كذا مرارة أتشلش وألبس بعد ثوب الانتقال في أسامة شباب التفيا كانوا زاريا زاريا كذا لا أبدي ثوب الانتقال شباب التفيا in ka hau jifa-jifai ne in ka kaza-kaza wa ba da biyu a farasa tihan bayan ka hau wannan abubuwa hawan kana bai takama yi hada bai na naƙi rijali sai a ziri ta kasarin wayan mazaji an kama makara nan wannan ya kama wannan ya kama nan abinda ka zo kawo aka yi wannan aikin shi ne naka wallahi ba sai na jawo hadi sai aka magana wai falallen gina masallaci ba a duk su ba da sama na bayani lai ina ja mana hankali gobe kowa zai zo don allah kowa zo da shirin shi mu zo mu ji an fara dan girgizawa sosai haka abin ya daga na sa abin da ke da kiran malam kenan shekara ɗaya da wuce ya zai a samar da wannan abin hajiya mazin ta wannan daga amerika kuma da Allah faɗa mata to ga fa abin nan da malam an samu wuri a zo a gina wannan wurin saboda yana lokaci kan ja surutu da yawa Allah ta'ala ya saka mana alkhairi Allah ta'ala ya ƙara mai lafiya ya ƙara mana ire-iren su shi gaba ke su ya ƙara kawo a wannan wuri wallahi alkhairi ne kuma yan Allah ta'ala ya saka mu alkhairi domin gudunmuwa da haɗin kai da kuke badawa har shi malaki samun ƙarfin gwiwa zan dakata a nan saboda <laughs> yanayin lokaci Allah ta'ala ya samu gama lafiya da ta saboda wasu dan wa Allah ya saka mu kowa da alkhairi Allah ta'ala kuma ya amshi ibadun mu baki daya